Raƙumi wata dabba ce wadda aka fi samunta a yankunan Sahara, saboda juriya inda tana iya ɗaukar dogon lokaci ba tare da ta sha ruwa ko ta ci abinci ba. Ana amfani da raƙumi ta fannoni da yawa, wanda ya mayar da dabbar mai muhimmanci a cikin dabbobin gida. Ana amfani da raƙumi domin zirga-zirgar kaya da mutane, sannan kuma ana samar da madara daga raƙumi. bayan wannan raƙumi na da muhimmanci wurin haɓaka tattalin arzikin mutane da ke aiki da shi musamman a ƙasashen afirka da kuma asia inda ake amfani da shi wurin jan ruwa daga rijiya da noman gonaki da kuma daidaita gonaki a wurin aiki ana aikin nikan fulawa dawa da sauran kayan abinci sannan ana aikin matse a rike da raƙumi a nan gida najeriya raƙumi ana amfani da shi musamman wurin aikin gona daga ɗaukar taki zuwa gona noma da kuma ɗaukar amfanin gona zuwa gida wani babban al'amari na daban wanda raƙumi yake keɓanta da shi shine yadda yara ƙanana ke sarrafa shi duk da irin girman shi. Gaskiya wannan abu duka ragowa ta irin ta raƙumi duka sauran dabbobi zuwa ga yara. Don raƙumi hina da mugunta kuma hina da sabo hina da sani hina da ragowa. Don alhali mace tana iya jan raƙumi. Yaro ƙarami hina jan raƙumi. Amma kai ka kai girma misali shekara arba'in ko talatin ko bisa gare su ka zuwa ga raƙumi. Don ba shi yadda da kai ba aminta da kai ba amma hina da ragowa ga yaro ina da ragowa zuwa ga mata eh to abin da yasa muna tare da shi ina ja tare da shi bai musu komai ba akan sun rige sun saba da shi tun hina karami su ma suna ƙanani suna tare da shi sun saba da shi bai saurin yi musu komai. sannan baya da haka nan za a samu maganin da an ka ba su masana raƙumi sun bayyana irin baiwar da allah ya yi masa wurin tsinkayar abu daga nesa ko da a cikin dare ne ta ɓangaren tattalin arziki kuma raƙumi yakan taimaka ma rayuwar ɗan adam ta hanyoyi da dama kamar yadda masu amfani da shi suka tabbatar abin da raƙumi ya shara da shi zuwa bisa ga sauran dabbobi hikima irin wadda allah ya ba shi tashi bisa ga sauran dabbobi raƙumi yana da cinka wanda shike duka dabba wanda muka tafiya da shi mu 'yan adam ba shi da shi wannan cinka sai raƙumi na biyu kuma tahiya na dare game da raƙumi ya yi dukkanin dabba wannan lokaci na tahiya cikin dare babu firgita babu wani tashin hankali alheri da muka samu da shi inda mana ta tuhu muna samun haƙi bisa gare shi in mun ɗauko kaya wani na ba mu haƙi wani na ba da kuɗi sannan shi ita shinkafa kuɗi za muka samu ne ni abin da na samu ga raƙumi ya ma mai yawa shi yasa nisa raƙumi ga rayuwata na ɗaya dai kaga raƙumi wurin cin mu. na biyu kuma kaga moriyar yadda aka biɗa bisa ga raƙumi muka yi ne na biyu kuma yadda muka jima raƙumi sa bai kai muna can amma shi raƙumi yana da al'ada guda da ka ɗaure shi sai ka ɗaure wani ƙarni sa kusa garin don mina don ɗaya rana duran da iyaka abin ga kwanaki ne sun ka ƙare to rana sai dai ka bi ɗorance a ganin iya faɗi bai ma wani in ba wani katon raƙumi na ba wanda bai da wahala aiki daga birnin kebbi abubakar garba digi labarin nta